أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم تلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب على آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم yau ranar asibit su ga watan zulkin ita hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da bakwai ga watan tara 2013 za mu ci gaba da karatu na ishiriniya a kan yabon annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam da an sharakati duniya yau karatu na muna karatu na hudu لأشرقت الدنيا بنور بيانه العافي على ما فاتني من عيانه أحدث منه عن علوم جنانه بصير بسر الغيب قبل كيانه له يقرب المرمى وترتفع الهجوم وعاد برفت منه كرصاب عرفه وأكرم بذكر منه قد آب حرفه بصيرته في الأمر يشكل صرفه بصيرة معصوم إذا نام طرفه فللقلب طرف لا ينام له هدوء أشرقت الدنيا والله دوني أن ننتهز كتني بنور بيانه saboda hasken bayaninsa shine alkur'aninsa ba a faɗa a cikin alkur'ani ba ma na fil kitabi min shayi. alhafi ya fiye cin bakin ciki na alama fata ne a kan abin da ya kuce min min iyanihi na rashin ganinsa lokacin na a madina ko kuma na rashin ganin kabarinsa bayan wafatinsa yuhaddithu minhu yana ba da labari an ulumi jananihi sannan zuciyarsa minhu shi da annabi Muhammad sallallahu dama janan bifacin jimi shi ne zuciya amma an kai kasara jinanu jam'i ne na aljanna aljanna kuma aiki na ba da labari ga sannan zuciyarsa da yawa ke shi masa haɓe ko kaza su ce al'awar rasulu alam sai gaya musu basirun masani ne bisirin lagaibe da asirri na gaibi kuma a dafa bayanin dama sirru ne gaibu gaibu shi ne sirru bisirin lagaibe da asirri na gaibi ma'ana dai da gaibi qabla kiyanihi kamin abin ya kasance wannan kenan kuma cewa qabla kiyanihi tsarin tsarhawa ne don dama gaibi abu kamin ya kasance ka faɗe shi kasance yadda ka shi ne gaibi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alimul ghaibi فلا yuzhiru ala غيبه أحدا إلا من ارتلى من رسول سورة الجن wannan aya tana nuna ana sanar da ma'aiki gaibi wani wuri Allah ya ce dalika min an anba'il ghaibi nuhihi ilai wannan ke nan. A haka akwai gaibi da Allah ke bantu da shi akwai gaibin da ya sanar da ma'aiki akwai gaibin da ma duk waɗanda aka hirai ma sai su san wani abu da Allah ya sanashe su yanzu nan mutum zai ce a cikin wannan akwai hetur eh, yahude zai ce akwai hetur kuma za ka ji an doka ga gari han malamai ai akwai hetur wuri kaza kaga han malamai su shigo ciki anya hetur din nan kasa hituwa ya aka gane shi ka gaibe ne? Allah ya sanar shi su to wannan ke abin da ake sanar suwa ga waliyai misali Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin yake ce ma Asma'u radiyallahu anha da kaunake Aisha da kuma kaunake guda Ummu Kulsumin da kuma Abdullah sunan babban abin da ke son a gano cewa da ya da kaunar su Ummu Kulsum hali ba ba ta a lokacin ta Ummu Kulsumin din tambaye shi ce ai mahaifiyarku tana da ciki kuma za ta yi hidiya ke ji sunanta kuma mace za ta yi wa ummu kulsum ne sunanta haka ko aka yi ka gani ko to wannan kenan kaga abu ne na cikin ciki kauna ya gani a gaibe ne Allah ya wa kada sai ya haka irin sidina Umaru radiyallahu anhu yake cewa ya sariyatu ne tabal dinnan cikin tafiya kwanuka amma kuma kuranye mai aka yi mai kashi ya gano abin da ake ciki za ka ma'aiki ya faɗi abubuwa da in ka diba irin ashifa ka diba ta'alimul anami na shiwa abdullahi za ka zai bubbuka da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaza zai kasance a cikin bukhari ma tambayoyin daga cikin tambayoyin da huda suka yi mai duk da abin da yan aljanna za su fara ci ya faɗa shine koriya ta an abinda za su fara karya da shi in aljanna duk su ya fara haka duk wani gaibi ne haka ba abin mamaki ba ne a ce ma wani ya san gaibi balle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shine shugaban talibai wannan kenan haka qur'ani babu tanakuli a cikin za ka cin ayar da ke cewa wala alamul ghaiba za a ma wannan aya at least dai qur'ani babu tanakuli cikin sa kuma an gabata cewa akwai bukukan da Allah subhanahu wataala ya banta da sanin su wannan kenan akwai waɗanda ya sanar da manzon su kuma aya ce ta alqur'ani kamar yadda muka karanta yanzu daga cikin gaibi za mu kada misali guda akwai lokacin da yana hudu ba lokacin Hassan sallallahu anhu yana karami ke cewa inna ibni hadha sayyid wa sayasluhu Allahu bihi bayna sha'ataini azimatayn min al na hadisi na bukhari Ya ce hakika ɗana dinnan da kuka gani da aka yace masa ɗansa har an ka ko ta gehen na ali ɗansa ne domin sai na ali kaninsa ne ka gani ko ɗansa ne ko to kuma ko babu haka dama kana iya jikanka suka ce mai ɗanka kuma yadda ɗanka kana iya ce mai mahaifinka an fahimta ko kamar da annabi yusuf wata ba ta millata aba ibrahim kaga hassan ya shugabanci bayan sai na ali kaga gaibi ne amma ya faɗi shekaru da dama bayan haka kuma allah ya sanya hassan din yayi sulhu tsakani da na mu'awar din kaga duk wannan wani asiri ne ake faɗa kuma ya ce musulmi ne kowane bangare tsakanin bangaren sayyidina ali da bangaren sayyidina muawiya radiyallahu anhuma wa ardahuma ne, bayan haka yace qurabul marma ana kusantar da abin nema lahu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa turtafa ulhujubu ana kwata shamaki lahu ga annabi muhammad sallallahu alaihi misalin kusantar da abin nema lokacin isra'i da mi'raji kahiri suka kace tashi sai ga shi suka ce ma fara ba ma ba ya fara su ta su baitul muqaddas ma to shine tambayar da suka yi mai oha kaza itace kaza da me duk ya gaya musu baitul muqaddas ta dai suka ce wurin abubakar sai kwaratun har ya ce in ya gaya muku cewa ta ne to zan gaggata shi da abin da wannan mamaki sa kamar shi hakan ya samu lamba girma ta as-siddiq radiyallahu anhu kaga wannan an kusantar da abin nema gare shi kuma misalin kwari shamaki ya taba ya gaya masa habbai yau nan ban taba ganin abu mai alheri da mai matsala irin yau ba domin da aljanna da wuta ni gani haka da biya musa gani ko kaga an kware masa shamaki sallallahu alaihi wasallam fa a abin da ya girma bi rufin da kaiwa min hutashi da saba urfuhu alherin sai azuba akarin ba abin da ke girma bi zikirin kirari shine yabo min hunashi arqaba arfu hakika kamshin ya ya daɗaɗu shi yabon nasa maganan urfu bidammi alheri wa murbil urfi din nan arfu kuma kamshi bil fatil ayn basiratuhu tunanin annabi sallallahu alaihi wasallama amri ga al'amari kowane al'amari yushkilu sarfuhu jirkita shi kasuwa ko ko yushkilu harfuhu wanda ma'anarsa rikitarsuwa a lura abin da ka nufi cewa tunaninsa duk mubtada ne muke cike ga khabar can ta basiratu ma'sumi dai nan abin da suka nihi har cewa ya shi lissuhu ta shi shi wani al'amarin tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko yushkilu harfuhu a wata nusa ma'anarsa kasuwa da yawa za ka samu malamai a cikin fito an ce ƙaulani ko a ƙawalun ko ikhtilafun ko da yawa za a samu haka saboda tunanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga al'amari sai malamai su taho su kasu wannan iya fahimtarsa iya fahimtarsa yadda aka haskaka masa ma'aiki na nuhin kaza wannan iya fahimtarsa ma'aiki na nuhin kaza an yadda wa ya fahimta wannan haka ma wannan to jin ina ke jin ana samun ƙaululluka da yawa don da ra'ayi ne sai kaga sun game wuri guda kullum a yi ittifaki to da yake ba son rai ba ne abin ishtihadi ne sai kaga an samu ƙaulani ko a ƙawalun a ciki to shi ne kaga wannan ba abin su ba to shi ne tunanin ma'aiki basiratu ne a'a ai irin tunanin tsararre ne mana wanda aka tsare daga kuskure kai kuskure idan nama darfuhu dan ma idanunsa sun yi kwana tauha ba lokacin maganin mutum zai wani tunani ba to in ma idanunsa sun yi kwana to lokacin ba zuciyarsa karara sai iya balaga bilin yana hulke kenan karfin gani falil kalbi ya tabbata ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam hudu bugira ido ta ciki lahuta annabi sallallahu alaihi wasallam la mu bai kwana shi gira ido din dama akwai hujubu gira ido ta sama ita ko hudubu ta tare da kwalhar ijiya waccan ta ciki ta a hudubu anan ko wani hadisi mai agi sallallahu alaihi ke cewa inna ainayya tana mani wala yanamu da ijiya ta buke kwana amma zuciya ta ba ta kwana sallallahu alaihi wasallam dai ne duk mulkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annaba suka yi tabbatacce ne ya ishe misali guda akwai hadisi na ummu haram annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta اي mahulki a gidan ummu haram ya ka arziki ma'aikin zuwurinta ko shi ɗan عبد abdullahi عليه السلام wannan hadisi ta cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin numaja sai mahulki ya tashi na murmushi haka ta tambaye shi hmm. murmushi ya manzo Allah ya ce al'umma ta ne aka gito min tarkabuna na hadha bahri guzatan fi suna haye tsakiyar wannan gulbi alhali suna mayaka akan galiman Allah Dika roƙon min Allah an yaji alani minhu, Allah an yaji alani to shine ma'aiki ce anti inhum da cikin su ta miki registration cikin su saboda ita ummu haramin ta ji mun cewa ta ce fi sabilillahi za ana harkar shahada ma'aikin sake kwantawa ya yi kwana na biyu ya sake tashi na murmushin sai ta tambaye shi ya ce ai al'umma ta ta aka gito min kaga karo na biyu kenan za ta fi sabilillah ce ma'aiki ka roƙa min Allah ya sani cikin karo na biyu shi an min al na ke kama cikin na harko harko muharram an baki Kuma muharramin da ta jira zamanin ma'aiki ba ta yakin ba zamanin abubakar siddiq ba a tafi ba zamanin sai na umaru sai na mu'awa ya request yan nema Kacin ta dai lokacin yanayin bai bada a tafi saboda matsalar gula gulagen na rum sai lokacin sai na usman sai na mu'awa na shekara arba'in da biyar ya yi requesting ga sayyidina Usman Usman ya bashi radiyallahu anhu ya bashi izini to aka ci wannan yaki Durus fi tarihi islami ya ba da bayanin cewa a wannan yaki wallahi kwale-kwale kawai jirgin ruwa waɗanda mu'awiyar radiyallahu anhu ya yi amfani da su akan hiton mutane ga waɗannan gulabin wallahi jirgi dubu da ɗari bakwai jirgi dubu da ɗari bakwai aka yi amfani da su hiton mutane da bayan an ƙare ummu haramin ta yi shahada ka duk wanda zu yakin gafartacce ne le wanda shi ne ma kwamandan yakin na muawiya tun da abi Allah wa Allah. ma kawai ya isa matsayi ko a yakin kabras kashe tahiri ya dubu da kai kasuwa da kyama. lo kai sariya ne wanda shi ne kabras ga yaki na ummu haram amma kai sariya ya shi na shekara talatin da uku amma shekara goma sha biyar tsakaninsu wannan iya shi ma ya magana yake musulmi su farin ciki farin ciki mai tsanani a cikin da'ul amrul mujahidin Allah ka ba mu albarkacin su sai na mu auyar da yallawa to wannan kenan ka gani ko da sai me ka ga yayi maholki ka gani kullu qalbi darfun la yanamu lahu hudu sallallahu alaihi wasallam salawatuhu dadin daukaka ta Allah da jinkan Allah ala ahmadin tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hato ne rabbi daga masalicinsa wannan jin daukakawa ne laqad qadumat barakatu hakika wallahi alburu sun girma fi khalqi ga talikansa laqad baharat mu'jizatu wallahi tabbas mu'jizojin ma'aiki zurin jaye shamsar duhara na hanci wasu kwata don iyaka kwata kwata a ce kare wata wata ya taho ya ba ruwa a roƙi ruwa a yi ta ruwa har sati guda damu a toyan ke a ce ya shaida damu ya tashi kalmar shahada a ce wani ya ce ba zai musulunta ba sai ya kiri icce ma ke ce ina kirin icce, iccen ya taho ƙasa sasa bayan ya birkice iyaka abin kuma ya koma bayan ya yi kalmar shahada wa rahinu hujjojin annabi sallallahu alaihi wasallama hibatu baiwakin salatin qadi sallallahu alaihi wasallam ayatu don haka mu'jizojinsa shuhubu su a taurari masu tsananin haske su a shuhubu Ta ba lege ne bai ce ka shuhubin ma to wanga zai koma ma wannan gihin barahi na hudu ne wa ammul hukarin horutan ma'aiki su su ma gira gizi gaba ɗaya zai kuma gihin hibatu hukin kaga tashbihani baliga ne kenan ga masu balaga kenan wannan mai ta bahu rabbuhu lokacin matalicin sai zabe sa lil makarim ga manya manyan da bai ushi al makarim akhlaqi ummahatul azaim manya manyan al'amura irin rabuwa da wuri koma daji ana ibada irin kogon hira eh sabat yan uwa dan suka taba addini shi an manya manyan al'amari hana suka sauƙaƙa alaihi gama isa ba kuma bane ba ba bakin kuma bane gare shi sai mutum in gwargwado imani ya ratsu sai haka kowa kana yarbuwa da shi in ya taba addini wa ma akhazatu lawmatu da'imi zargin mai zargi bata kama shi ba fihi game da sha'anin addinin Allah Bana ma'aiki ya gina islamihi tashikan musulunci din nan fawqa ta'imi min al-khamsi bisa ga gimshiƙayya guda biyar kalimar shahada sallah azumi zakka hajji al-ujub ba laraba ba al da larabawa tabbati a cikin inwoyin watan hima ma'ana cikin musulunci bana ya gina wannan hima din fa haɗa aina ya kewaye aini ya tsare aini min hana ta alhima tare da kare shi ne aka ta musulunci an ce nan kai kaza nan ka kai kaza imul masa'i mai madaukakin ayyuka ne la ma ba a gita ma alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ta ma in ya jinginu ga kowane lamari abin da ne in ma'aiki aka yi magana alheri wanga zunzuru shi ne gaba zan ma iya jinginu in gehin alheri haka in nasaba na jinginu babu irinsa in gehin kyawo ne babu irinsa in gehin ɗabi'u ne babu irinsa in gehin ujiza ba irinsa shi ne layu sama ba a gita ma ake ta ma in yi jinginu ga kowane al'amari sallallahu alaihi wasallam ala'iquhu ɗabi'unsa anta su mahin yawa min al-ghais da jirgi izhamarat kama girkin ya zuwa uhu haskai kai ne jam'u barqin hadil kuluba suna shi da zuka min al'amani ga barin makafta ya saboda haka la illatun tusha ba wata matsala da ake jin tsoro da ake gudu kar an ji jaha ga magani ya biya bukata yi amfani shine dai suwa daga barin makafta shi shi kane sai kamanta da magani a tafsiru sajaya rasulillah ahmada shin wai kana ganin ɗabi'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma hamada sallallahu alaihi wasallam am koko alqaza konso ga ya ruhi basira ta ganin ka na zuciya ba ganin ka na idanu ba an fasaru shine gani na idanu basira gani na zuciya koko wai matsala ta kwantso ta ruhe maka gani na zuciya shine tunanin zuciya kana ganin ɗabi'u ma'aiki ko fauka za ya wuce duk abin da gani in ma kana ganin idza shi alkhairu idan an ka so alheri idza in aka so alheri ta akidi ne in ga annabi sallallahu alaihi wasallama lam yan ba zai nisa ba an wannan lokacin yanzu yana ba kashi shi Aisha radiyallahu anha take cewa masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in qala la taba tambayan ma'aiki wani abu ce la ba zai ba su ba in ma bai da shi sai ce ka ciwo mai bashi sallallahu alaihi wasallam shi zai biya to sai me badi'u saja mai ban wa dabi'u ne fa hawa fa huwa bazlin shi ma alherin gaba ɗaya wala da bai cutar da kowa wa mannun shi a kyauta wala mannun ba haɗe ba ƙware ba gori shi an mannun sun malati bi kuna eh, sun malati bi kuma mannan wala aza san cikin suratul kaga mannun kyauta mannun waɗe kafin shi an rangwame fasfaha anhu kul salam wala atu bai zargin ka sallallahu alaihi wasallam Anas radiyallahu anhu yace wani shekara goma ina ma aiki hidima bai cewa Anas nista ba kai kaza ba ko mista Anas kai kaza shekara goma ha Muhammadu anayi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya wuce nan Muhammad Annabi sallallahu alaihi alhada shine mahi shirwa makalan da zance shine harshe wa hujjatan da hujja wanda kai shi hujja don Allah ke cewa ci kaza nan ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala mubinul huda mai bayyana da shari'a ne lissaliki daga masu shiga mahajjatan hanya ta addini wa asdaqu lahajatan shi an mahi fiye harshe ga manyan shi duk wani wanda ke tafiya al'ada bisa ga ƙasar duniya can yana cewa فلا أحد أبر منه في قول لا أبر في قول لا منه ولا نعمي can cikin alburda ce ba wani shi gaske ma'aiki da in ya ce lala ce in ya ce na'am eh hakin ce ba da shi gaskiya la ko na'am fi masikun nabiyyun an cika tsari na annabawa asilku kamar zuri na abin wuya bahajata mai ban sha bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne dai na canfe na asilku din nan tsakanin yadda aka aka yi tashbihin annaba da shi lakul qurbu kusanci ya tabbata gare shi ga Allah subhanahu wa wa lahul hubbu ya tabbata ga ayin sallallahu sallama ga Allah subhanahu wa min dunil wara ko ma bayan talikai kusanci na musamman so na musamman wa hal gayatu shin akwai wata mutakar daraja limaulahu maulahu Allah mutalicinsa Adam sa'u bayan Isra'il da Allah bayan isra'in salima maulahu zuwa ga cin su wa hal gayatu shin akwai wata matuka daraja a masarahu li maulahu bayan isra'in da Allah isra'in shi shi ma'aiki li maulahu ga matalicin shi Allah subhanahu wata'ala akwai wata matukar daraja yana nuna ma isra'i ba karamin musulunci huwa al-abdu shine ba wannan qur'ani ya fada suratul isra'i سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هو العبد شيني باوان النن القرآن يفعل سراب عبده sarabi abdi kaga ne ne ko ce ina ya tunke kanta ta Allah lam taktasifa bidayatun duk da harkon shi ba tara karshen sa ba abin atin duk abubuwan da an kai na mujizoji to za ka dunkule suri guda su a bidaya haɗa da nihaya ɗin nan shi ne gaba ɗaya isra'in da ya yi malinsu mun san dai hausance malinsu ma'ana ya shafi su ka dai ko ma'ana yana dai ƙara magana ta cewa a kulle da batun isra'i ɗin nan ɗan saboda in dai sallah ce can aka an ta yadda aljanna yadda wuta kin ma aljanna din har ga wata hurul aini cikin wani gida na zinari yau ko duniya gidan sama na zinari abin kallo ne gidan sama na zinari ƙarshen tattan nawa ne aka ce ai wani saurayi ne cikin ƙoresha ya ce to ai ni ba ƙoresha ne aka ce cikin al'umma adam sallallahu da wannan gidan sama na zinari da wannan hurul aini tana jiran sa ya ce to ai ƙarshen ta sai sallah sai ce to aini an Muhammad din ma yace fa an anni an huwa yace wallahi har ma na tabbatar da na dauki cewa nau ne don ga zanna ga annacin ya ce ai wannan zukurul aini din gidan sama na zinare na na Umarul Faruku ne radiyallahu anhu Umaru ma bai san yadda ake sha ko da ya gaya masa kuma hadisi cikin Bukhari a kashe Umar sai an sallallahu alaihi wasallam zagaya ne wuce din saboda na saka da kishi sai Umaru aka kuka saboda jin daɗi a duka a gharu ya rasulullah ai zan yi maki shi ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isra'ili akwai isra'ilin nan akwai asararu ciki ya idatu hurkun annabi sallallahu alaihi inda ya soma ga manzancin Allah ga aiko jibrilu nihayatun na aqul al mursalina ga manzanni a da yake yanzu wani manzo aiko jibrilu so ɗaya ko so biyu wani so goma ta dai fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallama dan kada ya taho wadda jibrilu ya zo a wurinsa to ya kiɗan ya goma kaɗan kenan inda a farko ga anin Sallar sun wasallam jibrilu na aqul ga ga wani wanda ba shi ba kamar yanzu misali ina da kuɗi a cikin aljihu na kai ma kana da su sai mu ce to mai talandin a ga kuɗi misali kai naira ɗari gare ka guda goma nawa kenan sa dubu Ni ko ina da naira dubu guda ɗari, nawa ke dubu ɗari. Ta ce to shi kenan a hisa ga wasu kuɗi. Sai in fara hisa fara guda. Wata. ta to hidda irin ta. Ya Allah nawa za ka yi Goma duk za ka yi To an kai ka kulko ba a kai. To in na sake hidda wata wani za ka yi su. Ka gani ko? Shi ne. ma'ana inda ma'aiki ya fara game da aiko wahayi to shi a kulga wani shi a dafihu lil mursalin nihayatu sallallahu alaihi wasallam mushuhuru su taurari ne masu tsananin haske husnan masu kyau halar hoge da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne an manzanni ruhul qudub shi shi ba tauraro ne sallallahu alaihi wasallam ko ina son rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hubban wahida irin sun mai ta Allah da bauta wa amsahu ina yabansa bil haqqi ka ghairu mufannadi ba za a karyata ni wani da gaske nake yi in idan mushtadi mai neman baiwa da jadawan talagal madaluba ya kai abin da yake nema bil madahi saboda yabon da yawa wani irin zuhairu da sauran da dai sauran amma da zamanin mu zaka ga wani yayi waka yayi waka amma zai gita bukatar sa wani kuma zai yi ba to in samu dai wani mawaki ya da neman sa saboda daban da yawa wani ko balaga na mu ko ga inda za mu kai mun kai zora ko na ne tsololuwun ne na duci in uzurwai wadda halbu kwalalan duci duk ha shine wanda kace mahwa ce alhalbu hulalan duci ma ya daula inda za a dace da ta ake mabalaga ma ya tsaliha ya daulaha bai gashe wa tsawo da su ma'ana bai da tsawo ga inda mun ka kai ta tsololon duci ma'ana mun kai tsololuwa tsololuwa wanda ko da katon duci yanzu misali mu yi misali ka farfashi misali katon duci to ba zai kai ko kala duci da alacan kano ko an kwatar kushin nan zamfara ko na sokoto da irin ducin gidan siminti ne kaga dai yana da ran tsololuwa misali wai mun hau mun hau tsololuwa mun tahi mun tahi mun tahi wanda za a samu na irin katon duce ba mai tsawo bai kai tsawon inda mun haka ba mun kai tsololuwa ta mi amma bai madahil hashimin yi ban ba hashimin nan na dangi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wallahi kad hakika man labba duk wanda ya labbaika allahumma labbaika wa dafa gewe ɗakin Allah wannan gehin hajji kenan wa zarahu yazzarci annabi sallallahu alaihi wasallam gehin zuwa Madina Umar raga hayyar turmuza izarahu kaya kayansa sabi gocin yadda Abu Hurairah radiyallahu karfa da hakika wallahi tabbas ya samu rabo Abu Hurairah radiyallahu anhu cikin Yusuf Nabahani, Sheikh Yusuf Nabahani ya kawo wannan kissa a cikin Shawahidul Hakim nashi. wato abu huraira ta radiyallahu afwan bilal ake abu huraira bilal radiyallahu mai kiran sallah daga cikin masu kiran sallah aiki sallah sai mahulkin alim sallah yana ga sashen ma ma'aike ce mai ma hazihil jafatu ya bilal irin gujewa ya ke bilal amma ana laka an ta zuran shin lokaci bai ka zarci ni ba bilal ma ki ga ba ta cikin kwana sai da ce tashi hankali na ba kuce ba ban garziya ko ina ba sai madina da abin hawa na yana zuwa ya turmuza ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun ba ruhe sayyidina hasan da husaini radiyallahu anhuma ardahuma suka umurci bilal yayi musu kiran sallah yadda yake yi zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bilal ko ya hawaye da kiran sallah ya hawar Allah akbar Allah akbar sai ashhadu an la ilaha illallah sai an kafa gaba ɗaya madina yana ce ashadu anna muhammadan rasulullah ko isuwa bai ba ya aza kuka har da matan kubli sun sun ce wallahi ko annabi ya taso dan da ga zama ne bai madina ko mace ka gani wannan aya zan dalilin ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ko in kunta in ta kasance lan tablub diyarahu baka kai sa ba oh, khaya ya tsare min dan uwana da tausayawa narju muna dan mahajiwarahu makwabtaka da shi amma ta ga alif babu ta saboda wawu asliya ce ba wawul jama'a ba sannan ya ma za a yi ga nunul dan ga wawul jama'a yiwa saduwa su yi ka gane ni ko kamar ka ce le zahabu, ka taba jin le zahabu sai dai le zahabu ko ko le narji to shine narju don haka wawu asliya ce ba alif narju muna dan mahajjiwa rahuma alaihi sallallahu alaihi wasallam bi hubbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da muke wa kullu muhibbin kowane masoyi fal habibu masoyi to mai iswani lahu gare shi ko fal habibu so hasfu mai isuwa ne lahu ga masoyinsa almar'u ma'a man habba inda dai kana son sa shikenan magana ta tsari. alhamdulillahi rabbil alamin